duk da ita ma PDP ɗan arewa ta zaɓa a matsayin shugaba wato Ayuciya Ayu daga jihar Benue, amma ta yi wata dabarar cewa za ta bar kofar takararta a buɗe ga duk wanda 'yan jam'iyya za su zaɓa daga kowane yanki zai fito. Yayin da 'yan siyasar kudu ke da matsayar lallai shugabanci a da 2023 ya koma yankinsu bayan shekara takwas a arewa, muhawarar ta fi tsanani a tsakanin 'yan arewa inda wasu ke ganin daidai ne wasu ko na cewa a'a. Ga tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau, tura takarar kudu ita ce mafi a a'ala don haka ne zai taimaka wa zaman taron najeriya mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowan ba ne kenan kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda ya daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi kada a yi amfani da kalmar nan ta bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin karfi in ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci a nasa ra'ayin tsohon dan siyasar nehu alhaji usaini gariko na cewa kuskure ne yan arewa su bar mulkin ya kubuce musu ko da kuwa ba su ji daɗin mulkin Buhari ba. Yaran mu ina mota na ga an sauke mu an ɗaga su a rana suna kallon rana sama saboda za su tafi ƙasar Ibo ake gana musu azaba haka can za a je a ranga su a dinga tofa musu ya wace na Boko Haram so amma yanzu ba a yi mun yadda muna shan wuya wannan ba da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu za mu yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya ba shi ya da kuriya a mutanen ai sun suka zaɓa kuma ko mai shame su suka jiwo amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma ƙasar su ce suna da yanci wata akan me duk wannan ba shine abin da mai sharhi kan lamuran siyasa Bashir Baba ke hangowa ba duk al'ummomin najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla alƙiblar ɗan arewa kaɗai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takaici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu bukatun shiyoyinsu amma ɗan arewa haka yake zaune kara zube ba ko alƙibla sai dai kamar yadda ce neman mulkin in aka samu mulkin kuma ba a san me za a yi da shi ba ga ƙungiyoyi nan masu tutiya da rajin kulawa da al'umuran arewacin Najeriya irinsu ACF da iri irinsu taron tsintsiya ba shara. Da alamu samun matsaya ta uku daga wata tafiyar siyasa da ke shirin zuwa ta waɗanda ke ganin APC da PDP ba su yi musu adalci ba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.